الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يبقى تاج تبتي الله الصلاة يتيجي جامل شوين شيء لتبتي النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم هنا نصف ويجي بيني يتصغوني 2016 كو kalenda الميلادية na yi katon zugutu a baci da katon littafin ijma'u salaf ta kaji. kama haka hakawul imam harbu bin isma'il al-kirmani rahimahullahu ta'ala idan peji 74 man gawa dini إنما هو كتاب wa عز wa وآثار وروايات صحاح عن الثقات بالأخبار الصحيحة القوية المعروفة المشهورة يرويها الثقة الأول المعروف عن الثاني الثقة المعروف يصدق بعضهم بعضا حتى ينتهي ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو التابعين كو أو تابع التابعين أو من بعدهم من الأئمة المعروفين المقتدى بهم المتمسكين بالسنة والمتعلقين بالأثر الذين لا يعرفون ببدعة ولا يطعن عليهم بكذب ولا يرمون بخلاف وليس أصحاب قياس ولا رأي لأن القياس في الدين باطل والرأي كذلك طول منه وأصحاب الرأي والقياس في الدين مبتدئة جهلة ضلال إلا أن يكون في ذلك أثر إلا أن يكون في ذلك أثر عمن سلف من الأئمة الثقات فالأخذ بالأثر أولى من قوى الجين للي الجين يا مسلم إنما هو كتاب الله وفي سيد تافي يتويتي عز وجل نواتي وما زبينا وآثار وسنن بآثار جي بسنجي وروايات صحح من برواية تجو an siqati ne siqatu jigwabe bil akhbari sayya bi hadisin bi akhbaru hadisin ya tazu ne nan na magboka nan al ma'rufa na magweke nan al mashhura na ma aqe nan yarwiya siqatul awwal al ma'ruf an thani asiqatul ma'ruf na da na jigwabe daga chabonin waye siqa do bayan da nake siqa dinan lega hadisin ce siqatu jagudo ko ma dai ga hadisi na sannu da na zai ji gobe na yi adili ko ma dai dabutu ko tamamu dabutu ko hafifu dabutu ko na depend ya ko hadisa ya yi ko asan ko ma dai shi zuza ma ke dai illan donda ga yusaddiqu ba'dhum ba'dha a fi ya dashi gaskiya hatta yantahi zalika ila nabi har ya ga wuce da a ta ya nabi sallallahu aw ashabin nabi ko sahabi shi nabi sallallahu aw tabi'in kuma tabi'una aw tabi'i tabi'in kuma tabi'u tabi'in aw man ba'dahum kuma zahibibin zuma bo min al-a'immatil ma'rufin mini man wuce ko wuce ko na jabe na wana al-muqtada bihim najma المتمسكين بالسنة نجي لغوص سنة والمتعلقين بالأثر نجي ما na آثار جنا الذين لا يعرفون ببدع نما na ببدع na يعني والله يطعن عليهم بكذب amma ke ya dan zamu ce cin kwa ya aibu bi ga mane yana wala yurmauna bi khilafin amma amma ce dan zamu ce ba ga zamu ce ya suna alaihi sallam bana walaisu ashabi qiyasin amma sai je ji qiyasu na wala ra'ayi amma sai zai je lagwa sun ra'ayi na na bi anna al qiyasa fi dini batil ko e bona qiyasu ne za jin da jini on nasi madaba na qiyasu ci batil yo war ra'ayi kazalika ci ramar ra'ayi ma wa abu tolu minu ko wa ashabu ra'ayi wal qiyasa fi din da mai lagwa sun ra'ayi da kiyasi da jini a bikin na siga da bane mabuta da tun in bi a waje halittun da shi ne na dullarun amabi illa an yaku na fi zalika asarun amman salafa min mace inda wa asaru be na ba zai shi jalari min al'a'immati a sikas na fan akzu bil asari aw la yuzlagu su asarun gaga wale gan hadiye da bane ga masadiru talaqina ko ya mafadiru talaqina babu wai gwago ki waye lajin addini babu wai sosu wayo babu waye origin ne na waye lajin addini na yanayi masadiru talaka bayan ahlu sunnati wani alkur'an da sunna ya nabi fa sallam na tazu ne ko ji gane ko da fahimta ya sahabi da fi atiullaha ya mutuce ce wa atiur rasul ya mai tutuci wa man yuti rasula na ga mututuci na da ata Allah wa mutu ce kyani da wannan wa ma kuma rasulu fakuzo na ta shiga Allah ya lega jiya goma na hakum anhu fantahu amma ga wani waga aji fahimta alquran wace aji fahimta sunna yana waji ne fahimta rikici sabe jiya qur'an da sunna fa in amanu bi misli ma amantum bi faqad ihtadaw aga imaji da yeli ne jimani be na ga bawo ko wa man shakikin rasula zaman gajini da tuce min ba di ma ta bayyana lahul huda bani ba watu layuna wa yattabi gaira sabilin mu'minin mala mi ta koyi mu'mini jani ya koyi mu'mini ji gaya ya kona sahabiya ne bi ji attabi'u na ji tabi'u tabi'i na ji ajiki a ɗinu amala ne diga alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin yaga su sunne ne da sunne al-khulafa'u الراشدون هي وما لي بيان الصحابه جي تابعون ده تابعوا تابعين هي غاجنا بيان وتي بيان نزاندو غا غا بيجي زما ابونا ibn zawon ce sa gaskiya shi amma ga wallo fambaran da za gaskiya shi yawa kunu ma as-sadiqi ko ji gane ko zalauca ya ganna ladu o ma ga hadis ne ladu da wa sayi na wa ji hadis wa da'ifa wa ji hadis wajen hadisi hin ko hadisi na tazo na ya ko ji gane ko hadisi a hadu hadisi na kun hadisi na kun zai gobe na adda kun mutawatirwa nan ko wale ga hadisin ahadu na tajuna eloji hujja to aqida to ibada to fadailo da sauransu ko ji gane ko ahlu sunna ji ai e, gaga yana ya dinin ba abu ne mi doyi bi bomi na ga ga mami bogana ilami uluji ilami tu ahlu sun je jan e bana to zana tai gona unde bon unde mun e, bo kashi so ya bogo addini wunji ga zai mani bogo ya gege ameke la ena juja musulunci ba gan wudin nan irikin na wari bi zai shi gan nan nan anayi magan gun ya mujahidu na jigai gane shi dayan shi a zamanin na ɓata nan da koron nan muhammadu nawa ne daga yi rikici na nan daga bodi na le kiba na le bawu ya nabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba ko ko ya zabe shi shi gan wunan nan wunan na ganci na masu su wani waje ra bi dawo da na bi dawo da shi ga ne zai ci gaba na sara ta zuwa <laughs> yabo antumul mansuru ga godi eh la ki eh la na a di ya di ni ba ko da shi ga mu nan nan anayi maganga di so ta ko odon mai ga so ya hujja akwai tisalu sanadi da ba ko kasa jika za ko kaza jika za ga ne dai mun nan mun ya dai mun da mun na ga dai sai ga dai so jima sau jari da ne na dikiya na ji masdaru ne ko ajiniyar musulunci ba ban bandoro na mai zaga da ilimin tufan wuce kun kungan da ilimi da da sun ce ce na da wajen na da na waya cin bici kullu bani adam khata bandoro ya cin bici wa khairul khata'ina attawabun sai mai da alkhairi gani zai ci mutum zai jeji tuba na ai bugu ya zuga shi shi gan wa mu baya ji ya mun ga ciyan doro na wa 100% na wuya ya go ndo na mu ga na wuya ya go mun go le yanzu daidai en ya dan bo ba ya za da yi muka na wa dan mu ma dan mu ko so ce daga wato zai ji alamituna sada na bija tabi'u na shi tabi'u tabi'u na shi ko na da man kirki na jaɓe da sunna a ɗaya da gamanaya a ɗaya da bidiya ko a ɗaya da lembaya na da ba da sallamiya a mai rayu ko kiyasa shi zogan addini nan ko wa ne ga kiyasu a da kiyasu wangi ko a da kiyasu ke wangi na mai su jaja sai discourse ya ci gwanan amma a yaje baje da tun kiyasu kaga hada na siyana ko ji gane ko amma kiyasu gashi wuce magani da nasu sun kwa lokacin da kiyasu wuce a lokacin da kiyasu wuce ya wala zai zawara da asaru batala an nazar wale bi yan bidiya shiga yi zai sha jan shi? a jan rayi ko kiyasu ko ko fahimta an wace lashi da ya kinan a tunanin wace lashi da ya nasi don gala zai zawara da asaru batala an nazar asabe ga dabe aya dabe ko hadisi dabe ko asaru idan wale gan so ko ijtihad na wajiba ga yanzu jikiyo nusan ta fare wallahu ta'ala ga man a annahu la yara taklida wa la yuqallid dinahu ahadin fa hadha in fasiqin mubtadi'in aduwwun lillahi wa lirrasuli sallallahu alaihi wasallam ولدينه ولكتابه ولسنة نبيه إنما يريد بذلك إبطال الأثر وتعطيل العلم وإطفاء السنة والتفرد بالرأي والكلام والبدع والخلاف فعلى قائل هذا القول لعنة الله والملائكة والناس أجمعين هو من زعم أنه لا يرى التقليد كيديا ويجي عنها wọ́n ji takalidu a ina ya kpada takalidu ba abin da ya kiyo al'ittiba'u ko irin na al'imamul barbari ga wa alam annabi na inna ma huwa takalidu wa takalidu li ashabi rasulillah wani yana kpada takalidu a wani kiyo al'ittiba'u in yi latin wala yukali wazane gashin jiyoto wala yukali dinahu ahadan wala mitu zandoro adini gwani wato fa hadha qawlu fasikin egan fasiki no mubtadi inna dan bid'a na aduwwin lillahi wa maki yasa ko wali rasuli yato cin wali dini wa maki maki ri adini ya musulunci wali kitabi wa maki ri litafi so ko wali sunnati nabi bi sunna annabi sallallahu alaihi wasallam inna ma yuridu bi zalika inna ma yuridu bi zalika asar dan gashin ha cin gana wa ga asar ga sabi miya wata afili da ilmi mula ilimin lukiya mula ilimin suya wa itfa sunna mula askin sun nunu wa tafarrudu bin ra'ayi umulu kegbuji ga wasu rasu ra'ayi da ce wal kalam ko bai gani da ce wal bida da bidiya wal khilaf gan da liyan bai fa la qayla ya zalka zani gaga na ina ta ci na yi la'anatu la la'ana sakon malaika gan da malaika wannan sanin da yi gan da zanji la'ana zanji bayanin yana wani wali adiyar da tsakani e a taklidu gangani bi kiyo adiyar da tsakani e a taklidu ga liti bawo yau ko adiyar taklidu lin masahi ya e za shi shiga to maza ba kan zama ya lamisu ko zaben hanafiya ko zaben malikiya ko zaben shafiya ko zaben hambaliya ko zaben zahiriya kuma wuya le zaba wuce ba kan nasu kuka ka mazaba na nasu ba wani yan nabi kiyayen wuji daidai imamu malik na kullum yau hazu min kawali wa yuraddu ego na zandora mai ciya illa fahidi za kalkabar ko zana kabar wuce da hannun al'imamu shafi ko gai za fa hadisu fawa maza da hadisu ga ta zun gayi maza ko imam ahmad bin hanbali ga ga lagwa sun yin ko malik ko shafi ko zaka ko zaka zama ko ko zo min haisu aka zai labana salan no ne ko e bugo wale ga na siga le kibo e ga za no ga le ga na sibo na ga za mu ci kiyo na ga za mu ci ci ko number 2 ga shi shaji ne o ga to zakka zan waye ni to 100% ndo ne wa ganin gaskiya kan doro wadda da biya da biya sahabi ba na man doro ga da yi kan wuce ganga ci ga mali yana nan mu daga sahabi ta na bana ala mi tu mu ka ce ga mi tugu eh yin na ga cin wala man shi da bu ta ji man yin na gancin eh ta kazo ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah ko ba za mu ci abi shi ga kawai to bici cin wato waje wuce bici wuce a zane dan la mi tuna ga cin bici in ga wato ma ga bici cin yanin ala mi tutu goma itabi umma wa zai alaikum min rabbikum ko ji gane ku wale ga amma al ittiba wato yake kina an ya ji fasara ayan nan an ya ji fasara yana hadisin nan an yin na yau ko ji gane ku eh yi wuce ga wa mi wa yi wuce ga wai ji ibada man wuce yin gaskiya na man wuce da bai na gawa jiki gawa goye ban na wunje ga yin wutan wai ga gayen soko da yan tuci ga ni bai bayani na saudi ali bai na gama ji bayani a wadana na jiki mai dini ga mallawa ga gali ta fiyan sharhu usulu ya ce kadi ali sunnati caba-caboyi ya fasale ya cin ya kuma rusu matlahumul imamu fi jini ya tuye za wuce ko wuce ko na shi man wuce ko wuce ko fi al'umma na ka ka ka ka ka ka ka ka ya ji zai illa ma ara wa ma adikum illa sabila rashad imagine firawuna shi shin wai ke gan zaliga ya kwan gboro gan wai lawo zaliga ko firawuna ke shi shin ce ke gan ata zara musa wa kawo li yusudu fi nari ya lega ya ga nan musa da jama'a ya fi aji ba na ɗaya ce yakin bu sun wa lega nan musa da jama'a na biya da shi ba na jin wa lega wuce jikin wuce jikin kirkin iblis su gane da adamu ki shaitan gane da adamu ga hal adulluka ala shajaratul kulli wa mulkin la yabla wa ga min la bana wa ga ga gi wa jajila na wo ga mulki na zo ga wani eri de wa jula ma sunna wa jwa ji kiyo mm-hmm. eh wa tawo e bugo to sanan ga yi wo le ko dede na sunna wa ju ga yawo e bugo al awariji wuza an gishi ezu zuza an gishi e je mi ji na e ji bombin e ji masiba ta mu ga ya ga al'amur bil ma'rufi wan nahi anil munkar ko hawari in kyau shi mutazila shi shi ya ji su fati ko a mai jin rashin imani bil qadar a mai ke jin takfiriyan a magaza ga tun ka bayar rilo wa da khalidan finnarin wadda ya shagun da man zartun bai da masu zartai ne yan wuce na ji ɓata aga a mu gaya ga gaya da mawai na zai shi da tauhidi na daga wani haru no ya nga wato zanen ga yin dide na suna wani guga yawon ya buga yanzu ga shi shi wa ji ni we ya guwa zanu wace ma zan na jana ga na jana bi ga na wani ga gambo diga na ga ne ban ga amma wa fahimta yamman kirki shi so'owa wale gan ya gan taklidi bai ga woman za ma na wula yara taklidi an ta taklidi ba hagu ne bare kiyo an ichi bawo ga fa hadha min akhbas qawli al mubtadi'a wa aqrabuha ila ad dalalati war rada bal huwa dalalatun za'ama annahu la yara taklida وقد قلد دينه أبا حنيفة وبشر المريسي وأصحابه فأي عدو لدين الله يعدى لمن يريد أن يطفئ السنن ويبطل الآثار والروايات ويزعم أنه لا يرى التقليد وقد قلد دينه من قد سمعكم sammaitu laka wa hum a'immatu dalal wa ru'usul bid'a wa qayatul mukhalifin fa la qa'il hadha al-qawl ghadabillah gafa haza gato e gane nan zanen gabe shi wancan tun tun gan lamin tun gan zan ne ko ji gane ko yes wa gogan sa ko wa gogan nabi ko ji gane ko amma sahabeji attabi'u na shi da sauran su yanta kici la'aya wancan da dai su wancan wala ne tudu wancan kawai ji gane ko wato yanzu zuwa shiga to ya gwan wanda bai fahimta yin sahabeji ya bayan tabi'u na shi ya bayan tabi'u tabi na shi ya bayan man kirki ji da sauran su wato zan ga gari nan eh, gaskiya da daga dan bidiya jinnan wa akrabuha ila dalalati wa rada ko e ga wancan motsa baki yau wunce bai gi bal huwa dalalatun bal ignotu yo za ma annahu la yara taklida yin wani ya taklida ya ba al-kirmani wanda al-imam al-barbari shi jinsi da kiyon al-ittibawu ko al-wat al-ittibawu ba le ga yana magoya nan aga yi usin yalla fadin al-ittibawu wancin wujagen ko mm. wa kad qallada dinawa ba hanifa lalima din zanna dinu na wannan da muke to abu hanifa wa bishr al-mirisi wa bishr bin jas al-mirisi wa ashabu da jama'an shi fa yu adun li din la ya daima da an yi yutfi a sunan za a ji makiriyan soko a kun zane kun ga sunan nuna wa yubtil al-athar wa jiga asarun nuna wa riwayat bi riwayajina wa yazum annahu la yara taqlidan ce da ya ga wa wa la mutu dundu mun dungana kad kalla da dina man kan to laka za wanci masu kuma min teku za mu tunai mutun ya rana wa um ayi matu dala za mati shi jaye yo wa rusul bida bi tishin ji wa qadat lil mukhalifin bi tishin da jalibani fa la qa'ila hadha al qawl ghadab billah an ga yan nan fushi sakuli tabatu wa ne ga ulo zaji babu ki abu hanifa ya wishin muris da nan biyane al imam abu hanifa man wuci kuyo ko ji gane ko yau ji gane ku mutakadun wajen daidai da ake da hannun suna shi dokun dundu odo wace bicin yoci shi especially matsalayen kibo matsalayen imanin ko ji gane ku? Hmm? nga mu maza bayan hannafiyar wa malayin zamani mafari na almost har da almost karnin rabi da karnin sami su shi gaske zafi wafe jiki yau sai ja abu hanifa suka sosai sosai da ciki ya ce matsala da ce special al-khatibul bagdadi ko ga wance da dan su yi littafin tarihu bagdad na kano amma ibn qayyim yan gani da abiya alai ko ji ko mm. allah fakara ne na tabi itikadu min ya alkirmani na ba kawai ji gane ko wuce lau ga ibn kai mai jin da biye gari na na ga abu hanifa da mini manyan gi wana ku yau ko mm. odo abu hanifa un lami tura yi je sarauni da sauransu mas'ala mi ce jo kawai ji gane ko na yi rinwa ga bayyana su ku a mutu fahimta ya sahadeji ya annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam منشجع غفى هذه المذاهب والأقاويل التي وصفت التي وصفت مذاهب أهل السنة والجماعة والأثر وأصحاب الروايات وحملة العلم الذين أدركناهم وأخذنا عنهم الحديث وتعلمنا منهم السنن وكانوا أئمة معروفين ثقات آل صدق وأمانة يقتدى بهم ويؤخذ عنهم ولم يكون أصحاب بدع ولا خلاف ولا تخليط هو قول أئمتهم وعلمائهم الذين كانوا قبلهم فتمسكوا بذلك رحمكم الله وتعلموه وعلموه وبالله التوفيق na da mazaibu maza ba na yi ma ga na jin da yawa daga cabayen karatun har da bayanin ne na wani akawul biya ga na ji na allah cewa softu na wujiye ya wa fili tafin nuna mazaibu Alisu na wal jama'a gai maza bayan ahli sunnati wajen jama'a wal asr ngai yau na manyan hadisu jalan lawa suna wa ashabu riwaji ngai manyan riwaji ma na wa hamalatul ilmi wannan da jagwali da ilmi zina allazi na adraknahum man naji sun kibe koyan goro bata ce man koyan hadisi cibe cin sunno ne a kida ji kan labiya wa dano wa khazna anhum al hadith amma wace a aji katin hadisi da jan na ta'allamna minhum sunan yi maji katin sunna shi gani da yi wa kanu a'immatan ma'rufin amma fi man wuce ko na ja diyan fiqatun naji fiqatu jinan ala sirki ya zai gaskiya ji wa amana ce mai za amana shi yi ku ta dadin ɗaya san zaun ci wa yi ka zo an huma wani goyi limi biya yi wa lam ya kuna sahaba bidai in man wuce mafi manyan bidiya ja wala khilafin ko a mafi man na ja lebana wala takhalifin a mafi man na eh, shigan ke ba to wani to didena wa kaulu a yi matihim ya ga wuce na jimon gari a ga to manyan manya wuce ke gobe a suke tamon wa ulama da manyan hajibe allazi na kanu kablo ne da kanana fata masaku bi zalika rahimakumullah gaji ya gwa sun gannan da kago saku goye wa ta'allamu mai wa ilimi ganna wa allimu mai lawa wuzan da ce wa billahi tawfiq wa le man wuci koje ya zaki al malik ibn majishun ibn mubarak sufyan ibn yayna sufyan sauri ko al'imamu bukhari al'imamu muslim ɓata zanne shi kiwa ɗin ba wuni na gaba jikin gaba ta da mini abu na zaɓi a kidayen da saɓai na yau ne wani lagan na labiya ya buwa jikin ya buwa daidai biyu wajen gani akwai adé zai dimbo na shi yan bidiya shi ne zake ja bunu safuwanu na ke ja da bunu dirami na ke ishamul futi na sha shamu jawali kina ki amru bin ubaydi nan ko bishir bin giyas rifi ko abu mansur maturidi ko ko ma al juhani ko bakr al-asam ko ismail ibn ibrahim ibn ulayya ko ibrahim nazam ko hisham al-futi ko abu malik al-hadrami ko ibn kullab ko ko ma said kutub ko hasan banna ko matijani ko ibn arabi ko ibn sab'in ko ko gailanul qadari ko imran ibn hattan ko harkus ibn zuhairi ko muhammad yusuf ya mai duguri ko shukuri mustafa ko sa bin laden ko abu basir tartusi ko abu mawad al sai ko al-kumaini ko ko madari ko al-kuyi ba zai gije nan kila ce tura e ya tura irin na do you know why ebo na to zai je jiye na zamu ci ga nuci ga shi kasa yato ko zanu ci ga ka ba takadau zanu ci ga ka fili o ebo za mani ga belo wace dai le zaye ga to e gan zaye dina na shiga wani laji hujjo za mu je giwa dora baya ebo ne zaga tajin wa ke gangan gbinga da nan gunga gunga biya da no wa wagwa tashi ebo ko wuce a je mm. sunan wanjinin ki kilo mm. nga yuna ebe ne ya zami ni wuyi ga ya da sunna ne na ti lala go sunna abo samu ta is possible ya zuga gan ya da suna kidu mu ya kida shayra shi ko is possible ya zuga gan mu a kida an ji wani lobe ko is possible ya zuga gan a kida yan salafiya mu lobe an alima kida yan ko ko gula tafi ji ke fi la alfaz ga ji gane ko mm. ga wadda ashabul bida in bidiya ji adi nubazun adi alama ji wa alqabun da lakabi ji wa asma'un ko da sunna ji la tushbi wa asma'a salihin sunna yan bidiyan mun ci mun bai to sunna za kirkija wala layin ba mun bai sunna yan man kirkija walal ulama min ummati muhammad ummadi to man wuci ko jaluma na muhammadu ba fa min asma'i min sune yan bidiya mu ci jo mana min ya alama min yan bidiya jo ade al murji'atu murji'aji wa hum alladhina yaz'umuna anna al imana qawlun bila amal daga yaje dana ga a cikin imani eh, ya gawo ba tuna na ga wadda ya gan la ilaha illallah ga ji sallah muga fiya zu muga wa zaka muga laji muga ba qur'an muga ji istighfar muga ji salatu mu ko ji gana ko da sinjo da wuzo da sauransu a kida kici nan a kida yin murji'a yin nawali ba wuya nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam bai baki bo allazina amanu wa amilu salihati al-imanu bidon sabuna shuba a alaha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha an tariki gama na kida yasna al imanu qawlun wa amalun wa tiqad iman egun yobe tin bi aqide yazidu wa yanqus wa diga tunguru mai kebe leshi e bago murjiya shi ga imani da ga qawlu unde qawlun bila amal wa anna al iman huwa al qawl wa kuma ce daga ga imani ga yi ga wala amalu shara'a ya tu mai shara'a ma ne tunda mine imani ba wa anna al iman mujarradun wa annun nasa la ya tafa domin fil iman murji a shin daga yanzu an ji yagga wani bayan imani ba wani a kira musulmi da an yi gawan shi bayan imani mana kashi ta hmm. ni ji ba da dokun ya basa kuwa nan da farin lokacin da ya ji ba da dokun wani kashi ta hmm. na farin lajin wa na fi lajin wa ramu lugu wa makaru lugu wani la dubbe don ya ba sa kowa ganyen zanen wa farin lajin umaru a ramu da ci gwani ثم ورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا كفا منهم ظالم لنفسه منهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات روى أن إيمانا وإيمان الملائكة والأنبياء واحد مجاش مغير إيمانيا دي إيمان ملائكة دي إيمانيا نباجي نيو wani akida yin murjiya shiga yin sabi akida yin wado ga ngodi da tawida ni feje na bone wa su kwa fabi wani akida yin zishin nan akida yin murjiya shi wa annal imana la yazidu wa la yanqusu murja ji kake ga imani biya mai can go le ga nale da wa annal imana la sa fi istisna murja ji mai ga imani istisna da ba ke istisna imani bo ke kenan wa imani ji a ya bayani jibo ga ne ma batan batan na ga bayani na ana muminun insha Allah ni mumini nga bai ko tun wani insha Allah ba wani ga yabo yabana waje shakkana wanda ga yabo ne wani sunayen wasu danki nan tazkiya nan good wa anna man amana bi lisani murjiaji magaza ne gai maji da gintaru nan wallan ya amal ko ummanu tun doro ana ga fa wa mu'minu hakan za shi mu'mini da gaskiya iza gara yalla ga kiyama wanda alkhashiyatu alinabatu attaqo attawakkulu arrajau alistighasatu alkhudu'u asujudu arragabatu arrabatu alinabatu ko gana ko asujudu waruku wasalatu wasiyam ba ta na yi wujike a adiyar wujen mini ubana wasu ta tuka ba da ku dawance da ke ta ke ji murja shiga zane na muminun haka wai mumini da gaske to ba su kwan bai ganalo hmm? kwa kwagon shi wadda ga wani mani jin bugu da ka ba gin da ni bijo da su abe jiwa kula mai jina kula mai fabiki ko sai da jini wato sai da wuzo sai da ji bombi sai da ji kaza sai da ji kasan imani bayan jibrilu mai duru yara ko ne gari da yin Allah kiyaye mu wa annahum mu'minuna inda Allah bi lastisna'in hadha kullu wani a ci ga ke yi mu'mini bayan sun ce murjiya shi yayi da nazari din nan ko ya ko tawa ji wato mai tunan din nan shi mai lo ya bu kem na murjiya je le ga yi mu'minun hakkan nan a cin ga to khawaji wato a ja to le ga agba ga lo to ali janna zan do ga lo a alu ali janna ga qawlul murjiya wa huwa akhbasul aqawili ya ganna majiga saba ga sarawi wa adallu wa ba'du min al huda ya ganna ma iya ganda da ba wuya da sallallahu alaihi wasallam ya bo kibo wajalula wani ga kirki wa ba alkur'ani wa jiman baceci da mala'ikai da tuciwi da litafiji da kaddare da fa'al kiyami ba ta laiki budan min yi imani budan allazina amanu wa milu salihati ma kana Allah li yudi a imanaku da buga da ga tun da min imani ba an ga wale zanen tura musunci na wani wale wato murji'a shi in da yau ko zama laƙi da ya sunna washe a gawagen etun da min ya imanin ko yana kyamdawa ga suna suka ta adabul fitaratiji kyamdawa a tatu ake yin zahangi ba ta a gujin bayani shi a wani wal kadariya kadariya shi mawahun mana miliyan bidaja da kadariya shi allazi ne umuna an na ilaihimul istitatu wal mashiyatu wal na shaida daga kaga ta iko be mashiye be bambe wal kudura gani be iko e. wa nam yamliku li anfusihim al khaira wa shar a taja ga al khairi bi sharri a tuga ji mallaka wuya ci ta cha ya e wannan wa dar wa nafa gani be gumi da amfani na wa ta'ata wal mafiya be lati sako be lembe na wal huda wa dalala gani be ba gani be gina wa anil ibada ya na ko ba da amin an kuma a kika wuce shi a ce da tawalo daga bace ta cabo ni gana ya kuna sabaka lakum zalika fi ilmin layi na ma shi zuwa daga bace shi ba wa kawali mai daro qawlil majusiya wa nasaraniya ya gana wa biyan majusiya da nasara shi wa asali aslu zanda kata yan zana asali yan zana ji kamar ga dono kin wa babun nabo Allah da ilimi yandun dundu Allah ya lamun khalaka wa latiful kadira ji maga sako da ilimi Allah wude iko ikon su kuma matakin iko da cewa ba ta sha'una illa an ya sha Allah kadariya ji maga kiyo Allah wude almashi'atwa Allah maga jali ta yan dondo wallahu khalaqakum wa ma ta'malun kadariya ji maga a tsaye jikiyo a tsaye jali ta yan sharro ko ji na ko wato ya ganna shi wani jikiya ẹ̀gán kàdẹ̀rẹ̀ àjíkẹ́ a ń jí déédé à ẹgbẹ́ na kàdẹ̀rẹ̀ ga tó ṣe pọ̀ tó gẹ̀yìn àjá fẹ́ báyẹ̀ wájú na allah kiyaye mu gawal mu'tazila an da mu'tazila ji wa um ya kullu ne aja sai ga bi kauli al ya garin na qadariyya ji ga nan mu'tazila ga wuce wa waya jinu na bidinihi ya garin na qadariyya ji ga nan ga sai ga mu wa yakzibu na wa na ji ga da a ga ibn wali hankali ba wani ya gawun calo wadanda zai nuna na al'azabin adina duna al'azabin akbar ya la'a shi azaba cikin kami azaban cikin ya na azaba cikin da mai kabaru azaban ko mai babo alkiyami ko shafa'a mutazai maza ke jiya da gangan bai shafa'a tuya kida akidatun lusun tuwa jama'a yau shafa'a ya tabbatarwa ya zai ji lotun yaka baya rimini ya zai ji bai imani na na tsoci ga izini jin tsoci ma yarda ji na ya gwata bata masu ku sai wani kulli la shafa'atu jami'a qadar in mutazai maga ake jin da bil wal da ake jin da ajimani da al haudiya ko aje da bikin al haudiya ki al haudu ido bayan wa al kausara inna atina inna atina kal kausar fasalli li rabbika wanhar inna shari'aka huwa al'abtar abtar wala yarawna salata khalfa hadimiya al kiblati mutazai masu ku ele eh, ga wa sallah su mazan doro ba sai su mai abu yan gobe mutazila shi gangani da wari ya jike e shi yayin da ci mutazila ga wadi salas muzan do wa sai kiwo mm. sai zuma abu mutazila ga da ba wacce zai jin da wa abu sallah sai dai mu mu lead ko za ne da janin belo lead mm. ko laji ganewa wa ga mm. ga su kuma gena ga wani a gangarsa ko ga inna ma ya takabbalu min almuttaqin zai su kwa goyi ba da nan yayi zai da sai sai nan mai daga liman da da su kwa kiwa dinga da su su kwa waga ga wai jile ma na waga waga wai masu mu yace bisha kashi kuma ga ga no ka kunan nan wani sallan da kirki ya wai kai ka mutu ka kunan wai sallan da kirki ya wai ma ko ji gane ku sa da ni bi sallan zuma jajibul yusufu ya zake ibn umar na aji sallan zuma to awaliji a amẹ́ríkà dìde anabi ga yi sallo na lakun ya je liman jafe je salla fa a sabu aga sallah jingi falakun wa lahum ya sa de lada su ma de lada wa in a asawu ka majiya mu falakun wa alaihim ile san wai fa in wa in aktawa maga cin bishi su falakun ya ya de lada wa alaihim su sa jiya sa jiya next issue na da alaka daga neganci masu kun wani kebbi da wani zaji dambo wani ci dabon guwa sai ji sallajin maya a ta gama da sun tayi mama amur buna ambali wani ɗaya ga izaga yi za kirki izaga yi wa alayin da dabi nga yi da wuce tsayan gujiya da ba za kirki wuce ya bai za shi agogon bu ta gama da sun tayi mama amur da ga yi mi mama amur da tsohon masalaci a riyo mafi lojin maya nga ne ga daidai yi na yi mama amur da tsohon masalaci a nabiya ma wa da gubar da da yamma saka ne na wacce da babu sabo ne an na ci man bidiyo sun gun wala sallar da arewa ba da yi gice da jijin ma a sha sallah ta ce musafiru ya zaje ya zunda yadda zuma shi shi nin bai ji sallah wazu daga shi nin ba da babu da ba zuma ya maga ya dai mai yawa rijita sun mun da yawa rijita sai bici daga ya ji musulmi ya ci fe da ba zuma walal juma'ata illa wa ra'a man kana la misli ra'ayi wole awa mutaza masu kun yake ji sallan juma'a sai zuma ya zane ga ila dojana wa hawa wa mutum mai da yayin wa yazumu na annal anna amal al ibad awa eh, mutaza mai dagaga ke da tun ya wushiji laysat fi lawhil mahfuz in ba lawhil mahfuz ba na so insha Allah ta ya ka tun ja abun nan wal ilmu inda Allah alijibi hmm? an ya ga ko subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik